يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا a wannan ranar mutane za su bi muryar mai kira zuwa filin taron alkiyama babu wanda zai kawar da su daga binsa muryoyin kuma sun yi shiru don tsoron Allah mai rahama ba za ka ji wani sauti a ranar ba sai can ƙasa a ɓoyi.